Batun kudurin dokar daidaita gado tsakanin jinsin maza da mata, matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki da jaddada muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi na daga cikin manyan batutuwan da suka mamaye wa'azi da jawaban da shehunan malaman suka gabatar a wurin wannan wa'azi na bana. Imam Abdullahi Balalau da ke zaman jagoran tafiyar Izala a Najeriya ya yi jan kunne ga 'yan majalisar dokokin Najeriya dangane da dokar daidaita gado tsakanin maza da mata. Mu ɗauka Allah ke jarraba mu. mu tuba da mu da mutanen gwamnati su kansu gwamnati su dau matakin da duk za su iya dauka su ga cewa tattalin arzikin nan ya farfado an samu sauki ga dukkan al'umma an yi adalci mu kuma sauran talakawa mu kama tubawa Allah kowa ya san irin laifukansa ya tuba zuwa ga Allah yan majalisa kar su da su yi tsokana zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman ma Allah ya ce ga rabon da za a yi tsakanin namiji da mace a wurin gado a ce a'a sai a daidaita to wannan tsokana ce ga Allah subhanahu wataala wakilan mu da suke majalisa su tsaya su ga cewa duk abin da za su yi ba a taba hakki na Allah subhanahu wataala ba in sun yi wannan to ƙasa ta kama hanyar zaman lafiya dama dai malamai da yawa a nan Kano sun daɗe suna amfani da majalisai da mumbarai wajen wayar da kan al'ummar musulmi game da haɗarin da ke tattare da wannan doka. Sheikh Abdulwahab Abdallah na cewa. Suna magana akan tosayawa mata da kula da su da a ba su hakkin su na gama daya. Dama ita mace mata suka haife mu dole a tosaya musu dole a kula da su manzana sallallahu alaihi wasallam shi ya hana birnin yaran mata da nasin Qur'ani yayin da Allah ya fara. sauraka suna tosai Allah da nan manzansa sun fi tosayawa da wani dan majalisa sai yanzu ga kasanmu yaran mata sun gama secondary tamanin bisa dare ba su samu jami'oyi ba ina yan sanantocin suke duk musulmin da yake sanata yi shuru ya karbi albashi a yi wannan dokan wannan maguzanci ne wannan rashin hankali ne haka doka Allah ne. To sai dai Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila da ke zaman mai taimakawa shugaba Buhari na musamman kan lamuran Majalisar Wakilan Najeriya ya ce fadar shugaban kasa ba ta da hannu a cikin shirya wannan kuduri na dokar daidaita gado. A Dan haka aka zaɓi shugaban ƙasar dama kare kundin tsarin mulkin Najeriya ba shi da ruwa da wannan doka doka ce ta majalisar ita kuma majalisa tana da 'yanci ta kirkiri doka ta yi dokarta a kawo masa shi kuma ya sa hannu saboda haka bata zo gabansa ba bai ma san da ita ba sai an gama doka shugaban kasa zai sa hannu shine ake ce ma yayi consenting ko kuma a'a bangaren majalisar dattijai ne suke da wannan magana bata ma je majalisar wakilai ba don haka bari mu gani tukunna in ta iya tsallakewa ta zo gaban mu anan ne zamu iya gaya wa yan Najeriya ga halin da muke Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila kenan Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya